Thank you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na taskar masoya. Inda muke karanta muku littafin halin yau wallafar Sarayya Gwaram. Wani irin kishi ne da MK bai yi zai sake ji a kan Sa'ada ba ya kama shi. Takaici ya sa shi barin bakin kofar ya nufi mota ya shiga yana ta uziya saboda yanda ya ji takaicin Hajiya ya kama shi matuƙa da gaske. Yana tuki amma zuciyarsa tamkar ta fashe. A gaban sa Hajiya ke wannan fatan ita kuma da ta lura da yanda yake ta ɗacin rai tunda ta shigo motar ta gane kishi ne ya tarnake shi idan an yi wa matarsa da ya saka ya kuma ki mayar da ita to menene laifi idan an yi mata fatan samun wani namijin ta dinga kallon yadda ya fusata tamkar kububuwa hajiya ta tsinci kanta da mamakin kishin maza ka saki mace kuma ka ce ba za ka dawo da ita ba sannan baka son kowa ya aure ta alhali tana cikin shekarun da take buƙatar auren ita ma haushinsa ne ya kama ta da ya kasance cikin masu son kansu sannan har ita zai yi wa wannan fushin don haka yana shan kwanar layin dan Hassan wanda shine layin su amma a ciki suke sosai sai an hau abin hawa Murya a dake ta ce samu wuri ka tsaya, bai yi musu ba ya tsaya ya gangara ya yi fakin. Babu jinkiri hajiya ta fito cikin sa'a kuwa ta tsayar da ɗan adaidaita wanda zai shigar da ita ciki. Ba ɓata lokaci ta shiga saka tafi. Bakin ciki ne ya sake kama MK idan saye jawar ji yake yi tamkar ya haɗi zuciya ya mutu. Hajiya da sa'a su huta daga sa Ya san Jawad kawai ke da asarar rashin mahaifi amma ita Hajiya tana da Ahmad. Hakanan Sa'ada za ta auri wani ya iya mantar da shi a amma Jawad fa duk yadda yake da tabbacin Abbas da Ahmad har ma da karfi ba za su bar tilan ɗansa ya yi kukan maraici ba ya tabbatar Jawad ba zai rasa uba ba amma tabbas zai yi asarar rashin mahaifin da ba a samun na biyu a hankali ya ja mota ya bi bayan su Hajiya tsawon lokaci yana gurfana a gabanta ita kuma ta yi ɗiban karan mahaukaciya da shi Hajiya don Allah ki gafarce ni ban san me na yi miki ba fushinki dafi ne a rayuwata ki yi min haƙuri don Allah karo na hudu kenan yana maimaita wannan kalaman ta kalle shi ta ga duk ya sake firgicewa da gaske ta san yana tsananin gudun zuciyarta amma dole ta nuna masa ita ba uwa bace irin agwagwa ba yaranta a gaba ita tana bin su a baya ita kaza ce da take a gaba ƴaƴanta na bayanta sannan idan ta ga ɗaya ya rashin ɗa'a, ta take shi ba dan ba ta son shi ba sai dan ya zama nagari abin so da kwatance a cikin al'umma a raunana ta ce kai ne da haƙuri tunda na yi laifin da zaka yi min fushi har yaushe ka yi motar da zaka ɗauko ni ka haɗe min fuska tamkar wadda ka yi min alfarma ka sani ai ni ba baƙuwar mota ba ce idan ana sako wadda suka fara mallakar mota a bici da kewayenta sai an sako gidanmu sannan tun kafin a haife ka duk inda zana a mota ake kai ne bude ido kai kaga mota a gidanku balantana kai min wani iya shege a matakar gajiye MK yake faɗin na yi kuskure ki yi haƙuri abin ne ya fi ƙarfi na ki yi min uzuri hajiya ki sake dagewa wurin yi min addu'a ya ɗora hannunsa daidai saitin zuciyarsa ya ce zuciyata ciwo take min sosai tana min zafi wata rana har numfashi ba na iya yi dan Allah ki yafe min kar mutuwa ta zo min kina fushi da ni zan roƙe ki komai nayi miki da wanda zan miki nan gaba ki dubi Allah ki yafe min ina rayuwa ne kawai amma wani lokacin bana sanin me nake ciki Tausayinsa ne ya kama Hajiya sosai ta zuba masa ido tana nazarin sa ta sassauta murya ta ce kana son ka warke daga ciwon da kake dandana kana son nutsuwa ta zo maka ka dinga sanin halin da kake ciki kana son nutsuwar da ta yi maka tutsu ta dawo gare ka ya rike hannunta muryarsa na rawa ya hau cewa ina so Hajiya ba na iya barci fa ko abinci na fara ci sai na ji ya tokare min a wuya Shi kenan sai na kasa ci kuma ina jin yunwar hajiya ta ce faɗa min laifin da sa'a ta yi maka na san shi ne yake neman kasara ka rashin ta kusa da kai ne yasa kake rasa gane halin da kake ciki domin kana santa farin cikin ka na ɗamfare da ita ne bai musa wa hajiya ba domin kuwa ya san gaskiya ta faɗa amma sai ya saukar da kansa ƙasa ya ce ƙaddara ce ta raba mu hajiya cikin rarrashi ta ce ni uwarka ce duk wanda zai riƙe iya maka ka a baya na yake me yasa kake gudun abin da kake so da gangan sai lokacin ne bacin rai ya sake taso masa cikin fitar hayyaci yake fuzzar da maganganu Ina son ta sosai, ina son na rayu da ita, komai ina yi mata, har da wanda ya fi ƙarfi na yi mata nake yi, amma kullum cikin zulumi nake zaune da ita. Faɗa min hajiya, me na gaza da ban cancanci na samu kwanciyar hankali da ita ba, baka gaza ta ko ina ba, ita ma ai kullum cikin damuwar take yi, tunda kishin rashin hankali ta ɗora wa kanta. Yanzu faɗa min abin da ya kawo musabbabin rabuwar don na san irin hukuncin da zan yi. na kuma daina zargin ka da manta alheri da kuma rashin haƙuri babu komai ƙaddaran mace kawai ta zuba masa ido ta ce ko dai ni ta zaga ko kuma mahaifinku ko hajiya babba a hankali ya girgiza kansa ya ce haba dai ai mun ziyarta bata isa ta yi min haka akan ido na ba sannan fa hajiya yanda kike son haka take son ki sosai ina mata shaida ko giyar wake ta sha babu abin da zan yi mata ta zage ku ta kalle shi tana tuna faɗar gaskiyarsa tun yana yaro yana cikin abin da ya janyo masa soyayya a zuciyar mahaifinsa to ni dai in dai ba wannan laifin bane ban ga me za ta yi ka kiyafe mata har haka ba zuciyar hajiya ce ta kasa daurewa ta ce ko dai kama ta kai da wani azabare ya miƙe yana faɗin subhanallah haba hajiya me yasa zaki wannan hasashen har abada sa'a ba za ta yi hakan ba insha Allahu ba za ta yi hakan ba duk lalacewar halin yau sa'adatu ba za ta taɓa yin wannan al'amarin ba sosai hajiya ke nazarinsa sannan ta samu nutsuwa da ya kasance ba abin da shaidan ke kissima mata ba ne. Don haka sai ta ce, Idan kuwa haka ne, ban ga menene mai zafi ba, wanda ba za ka iya yafe mata ba, wallahi ta gane kuskurenta, ka ba ta wata damar, ina mai tabbatar maka lafiya lau za ku zauna. A hankali ce don Allah hajiya na roƙe ki, ki bar wannan maganar ki min afuwa kin ji, ki kuma yi min alfarmar daina yin wannan maganar, kawai fata na ki ci gaba da yi min addu'a. To shikenan Allah ya zaɓin alkhairi. ta faɗa jikinta a sanyaye a bangaren sa'a kuwa har lokacin tana yawan kiransa a waya ta bashi haƙuri ko ta yi text har ta kai har makaranta take bin sa ta tsugunna gabansa cikin cire girman kai ta bashi haƙuri a irin haka wata rana Farida ta faɗo ofis ɗin ta tarar da su a hakan ta juya da mugun sauri tana faɗin sorry excuse me ganin da Farida ta yi mata a gurfana a gabansa ya yi matuƙar dukan zuciyarsa a da muryar kuka ta kalle shi ta ce yanzu ita kake so shi yasa ka rufe min ƙofar afuwa ko kai tsaye ya ce kin san ba haka ba ne?' amma idan haka zuciyar taki ta ya miki to ba zan karyata ta ba kar ki sake zuwar min nan idan kina son magana da ni ki kira ni a waya ni kuma zan zo amma wannan ya zama shine zuwan ki na karshe idan ba haka ba zan faɗa wa bafa da kuka sosai ta isa gida ta wuce inna ta faɗa ɗakin ta ta kwanta tana faman kuka mai ta da hankali a da inna ta ƙudiri aniyar duka za ta yi mata Tunda ta fita bata sani ba, ko kuwa za ta nuna mata don ta yi aure ta haihu bata fi karfinta bane bata wuce ta zane ta ba, amma ganin yadda ta shigo a kiɗa ma tana kuka na fitar hankali sai wancan alwashin ya bi iska. Ta ajiye lagwanin rishan da take gyarawa ta bi ta ɗakin, ta shiga ta zauna kusa da ita, ta sassauta murya ta ce iya ina son ki gane gaskiya, ki gane sannan rayuwa ba komai ne kake samun sa a lokacin da kake so ba. Mata da yawa ba su samu nasarar auren wanda suke so ba, amma sun yi haƙuri da wanda kaddara ta zaba musu suna ci gaba da rayuwarsu tamkar ba su da damuwa Sabanin ke da kin samu cikar ki. sai dai halin yau ya sa kin tankwabar da dukkan ɗaukakar da mijinki yayi miki ni na yafe miki ko baffan ki bai fi ni son ki ba iya wani maganganun na inna ya sake karyar da zuciyar sa'a ta kasa daina kuka yayin da inna ta ci gaba da cewa sai dai duk soyar da nake yi miki ba zan ki faɗar gaskiya ba na tabbatar ke kika ƙulla wa kanki wannan salalan tsiyan ke kika biya wa sharrin barin zuciya da shaidanin ƙawaye suka jefa ki ga kogin nadama. Na shaida mu tari mutum ne har da rabin mutum. Abin da nake so ki fahimta ɗaya ne. A yanzu dai ba zai mayar da ke ba. Na tabbatar da zai mayar da ke da sauri haka da ya haɗiye abin da kika shuka masa ko don mahaifinki. Ki fuskanci rayuwarki ta gaba kin ji kin raye a duniya shekaru goma sha shida zuwa sha bakwai babu muntara a cikinta. Yanzu ma kuwa dole ne ki rayu babu shi. Idan mutuwa ya yi ai dole ne ki haƙura balantana yana raye. Kuna shakar numfashi a duniya ɗaya. Cikin rarrashi na ta sake cewa zan faɗa miki wani abu ki riƙe shi da kyau. Wannan bibiyar da kike masa ita take sawa yana nesanta da ke. Kin yi laifi kin ba shi haƙuri. hakuri tamkar yawun bakin ki zai kafe kin yi nadama nadama ta gaskiya to ki bar wa Allah al'amarin ki yi miki zabi zaben Allah kuwa gaba yake da san ranmu idan kika hakura kika yi da kaddarar ta afka miki kika gamsu idan kin samu wata damar ba za ki sake maimaita kuskuren ki na baya ba kika gane darasin da rayuwa ta koya miki ina tabbatar miki Allah ba zai barki haka nan ba ko dai ya dawo miki da motare da kansa ta yanda za ki fi kima da daraja ko kuma ya baki wani mafi alkhairi da suri ta fada jikin ina tana cewa na gode inna don Allah ki dinga yi min addu'a kin ji ki dinga yi min addu'ar dangana ji nake yi kamar zan mutu ina cikin kunci da bakin ciki mai yawa a tausashe inna ta ce kin bar Allah ne shi yasa ya barki ki yawaita addu'a ki lazamci istighfari duk tsaurin damuwa istighfari na wanke ta ki daure zuciyarki ki daina roƙon tari. akan ya zauna da ke a dole faɗawa Allah damuwarki domin yana jin ki. da kuka sosai ta ce to inna na gode" sai kuma ta dinga faɗin astaghfirullah da ƙarfin gaske Mai haɗi da salatin annabi a hankali za ki iya ko a zuci kike yi ubangiji yana jinki ba ta daina ba haka ma ba ta rage ba ganin da inna ta yi tamkar ba a hayyacinta take ba yasa ta fita ta kyale ta Tun tana jiyo ta har ta daina jinta, ta leƙa ta ga ashe bacci ne ma yayi awon gaba da ita. A fili inna ta ce, Allah ka dawo da yarinyar nan nutsuwarta, Allah ka tausaya mata. Kwana biyu kullum in nake tausarta, hakan kuma ya taimaka gurin rage kaso mafi yawa na damuwarta. Dama kuma ganin da Farida ta yi mata tana tsugunne a gaban MK ne ya susuta ta, sannan kuma ta sa waranta cewa soyayya yake da ita. A kokarin inna na san ta ƙara nisan ta iya daga tunanin MK, yasa ta roƙi baffa akan ya barta ta je Gombe ta yi ko kwana kwana ɗaya ne ko hankalinta ya ɗan kwanta idan tana tare da 'yar uwarta. Ai ko Baffa na buɗe baki ya ce eh ita ta ƙi zaman aure sai kuma ta je ta zauna gidan Sumayya a rasa gane wace ce matar gidan a tsakanin su ko watakila kuma idan ba sa aka yi ba ta koya wa Sumayya iya shege tunda tana ganin ita ya ce kuma mai ilimi ce sabanin Sumayya da ta sa Allah da ma'aiki a gabanta babu inda za ta je nan ne dolanta ba gidan Sumayya ba da ƙyar Sumayya ta roƙi Baffa ya amince iya ta je Gombe amma da sharaɗin bayan sati biyu za ta yi. ta Gombe ya sake sanya mata haƙurin rashin jawab da babansa duk da dai kullum dare sai ta jika filanta da hawayen takaici da kewa mai yawa. Daga sati biyu sai ta shafe wata uku a Gombe wanda ya yi daidai da watanni bakwai da mutuwar aurenta. Ranar wata Lahadi MK da Mahmud suka je wurin bafa, suka gabatar masa da takardar admission ɗin da MK ya samo wa Sa'ada Aminu Kano College of Education inda za ta yi diploma a fannin shari'a tsawon shekaru biyu. Kai tsaye bafa ya ce mu tare wari ba zai yiwu ba ka sani tun tana karamarta bambarta ta tafi babbar makaranta ba aurar da ita na yi. sannan kai ma tsawon shekaru bakwai ba kaɗan da ta yi a hannunka Ba ka sa ta a makaranta ba sai yanzu ya girgiza kansa alamun bai amince ba MK ya yi ƙasa da kai ya ce Allah shine shaida ta tuntuni na so ta fara to makarantar da take so bata samu ba ne sai na yi mata sha'awar FCE Kano ashe mun makara sai muka bari sai bana to ga yanda banan ta zo mana bayan da muke zato ba don Allah ba fa ka yi min wannan alfarmar ka bari ta je ta yi ilimi ai yanzu ta yi hankali ba kamar da bane da kake jin tsoro Mutari, ka bar wannan maganar, don kuwa ba ta shiga kunne ba. ba kuma za ta shiga ba sai lokacin da mahamud ya ce haƙuri za ka yi ba fa idan har ka yarda da gasken Muktar bai rabu da sa'ada da nufin tozarci ba to ka ba shi dama ta shiga makarantar nan yadda ya ɗauke ka wallahi ko aure bai gitta tsakanin ku ba shi mai yin alkhairi ne ga ahalinka sosai su MK suka matsa wa baffa da roƙo, har suka shawo kansa ya amince za ta yi karatun amma da zarar mijin da ya cancanta ya fito neman aurenta to zai katse karatun domin kuwa ya fi buƙatar aurenta akan karatun. Jikin MK ne ya yi tubus a dalilin kalaman bafa na farko. Da bafa ya ce wai ya fi buƙatar auren sai ya ji tamkar gugar zana ya yi masa. Sai kuma kishi da ya ce wai idan ta samu miji za ta yi aurenta. A satin ta dawo kasancewar har an fara karatu a makarantar ba ta yi wani murna ba amma dai ta ga ta fara karatun shine mafi alheri. Zuwa wannan lokacin ta fara haƙura da MK duk da zuciyarta ta fi son ta koma masa. Haƙurin na dole ne musamman yadda Inna da Sumayya suke ta yi mata nasihar haƙuri da karɓar ƙaddara. Ana jibi zai tafi UK inda ya samu gurbi a wata jami'a zai yi da digirin digirgir duk akan harshen turanci baya so ya tafi bai yi sallama da sa'aba haka kawai zuciyarsa ke ta zazzalar sai ya yi mata sallama kunyar zuwa gidansu yake yi ta yaya ya sake ta bai mayar da ita ba kuma ya je neman ta me iyayenta za su ɗauke shi dabara ce ta faɗo masa don haka lokacin tashin jawad a makaranta na yi ya bar komai ya ɗauko shi da kansa bai zame ko ina ba sai legal gefe ya samu kusa da masallaci a jikin wata bishiyar darbejiya ya yi fakin ya jima a zaune a mota cikin rashin abin yi Tunda yanzu ba ta da waya, ko ta yinna ma ba ta sha'awar riƙewa, dama shi take nacin kira, zuwa yanzu kuma ta yi matuƙar rage kiran nasa, duk da dai idan abin ya juyo mata takan kira shi ko kuma ta yi masa text mai ɗauke da kalaman fatan alkhairi, da kuma tuni akan girman ladan da mai yin haƙuri ke samu. Ya yi zarfi cikin tunani ya ji Jawad na cewa mami da ƙarfin gaske ya zabura aikuwa ita ce ta fito daga masallaci sanye take da dogon hijabi har ƙasa wanda ya sha guga Fuskar nan ta ta ɗauke da farin glass babu kwalliya ko kwadan a fuskarta sannan zuciyarta babu sukuni amma sai ta yi wa MK kyau. Da sauri ta ƙara so yayin da Jawad ya ɓalle marfan motar ya fice ya nufe ta da gudu. Ta tsuguna ta buɗe masa duka hannuwanta ya faɗa. sakonni goma suna haka sannan ta ɗago da shi. Ta ce hala biyo malam kai akan dole ko na ganka da uniform. A'a ɗauko ni yayi daga school ko gida ma bai kai ni ba ya zarce da cewa mami me yasa ba ɗaga ni sama irin yadda malam malam yake yi min da murmushi a fuskar ta ce saboda ba ni da karfi Jawad. Maimakon ya yi shiru sai ya sake cewa yau kin rungume ni amma a gidan inna ba kya yi min haka. Oh Jawad, to kunya nake ji kar in nata ce bani da kunya ya kalle ta ba dan ya gane manufarta ba MK da ke jin su ya bude motar ya fito suka kalli juna Anisa Sa'ari ta gaishe shi ya amsa yana cewa ya karatun dai ta amsa da faɗin alhamdulillah kai tsaye ta ce wani abu za ka yi ne anan ya girgiza kai ya ce sallama na zo na yi miki duk inda nake cikin bacin rai ba zan iya tafiya ban yi miki sallama ba jibi idan ubangiji ya nuna mana zan tafi ingila ina fatan za ki yi karatunki da kyau ina miki fatan dukkan alheri a rayuwarki daga jin yadda yake magana ka san cikin rauni yake yin ta ita kuma tuna hawaye ya goce mata ta yi kasa da kanta ta kasa farta ko da kalma guda ci ke cinta ta ko ina tafiyar da ya dinga cin burin da ita da jawar zai tafi har ta yi karatu ta kuma haihu a can sai gashi tafiya ta zo amma babu ita kusan kullum sai ta ci karo da abin da ta rasa a dalilin rashin MK ya numfasa ya ce duk hidimar ki ta makaranta tana hannun Mahmud zaki buɗe account fata na karki tambayi fa ko komai domin ke kanwata ce ko ba ma tare zan miki komai don rayuwarki ta inganta ina miki fatan alheri a rayuwarki ta gaba na yafe miki dukkan kurakuran da kika yi min Fata na nima za ki yafe min inda na samu musguna miki, ta dako idanuwanta cike tab da kwalla ta ce, baka yi min komai ba sai alkhairi. Ban san wani abu da ka yi min ba a face mutunci da karramawa. Ni ma ina maka fatan alkhairi. Allah ya baka sa'a ya tsare ka a duk inda zaka samu kanka. Sai kuma kuka sosai ya kwace mata. Bai yi yunkurin hana ta ba domin shi kansa da yake namiji. Ji yayi tamkar yayi ta zunduma ihu ko a fahimci halin da yake ciki. Idanuwansa sun yi jajir tabbacin yana cikin damuwa mai yawa. Tsawon lokaci tana kuka kafin ya ce ya isa haka nan. Zuwa yanzu aikin ɗan samar Lifko kukan ya isa haka. Share fuskar ki kin ga Jawad yana kallon ki. Dako kai ta yi ta sake kallonsa ta ce da gaske ka yafe min malam da sauri daga kansa yana faɗan har zuciyata. Marmashi mai haɗe da hawaye ne ya ce mata tace Zan yarda ka yafe min ne idan har ka mayar da ni, zan gamsu da gaske ne ne ni ka ce idan ka yi min adalci irin yadda yaya zai yi wa kanwarsa na duk girman laifinta ba zai janye jinin da ya haɗa su ba. ka mayar da ni zan jira ka ko da ba za mu bi ka ba ta yi shiru tana share kukan da yake son kwace mata ta numfasa ta ce har gaban abada ba zan riƙe waya ba ba zan sake mu'amala da su Halima ba sai abin da kake da dama shi za ka yi min don Allah kar ka tafi ka bar ni a haka ya numfasa yana jin wani irin abu ya shaƙe shi Ya ce Sa'adatu ki bar wa Allah ya yi mana zaɓi kin ji ina son ki har yau har gobe idan kaddara zama mu bata ƙare ba Ubangiji zai sake haɗa mu, amma ni a yanzu fata na ki cire damuwa a ranki, ki fuskanci karatunki, ne zai taimake ki a ko'ina da da zaki samu kanki. Duk abin da ya taso miki ki faɗa min kai tsaye, ki ji tamkar ni ma su ne a gurinki. Ta kasa yin magana sai goge fuska da take ta fama da hijabi. Haka ya shiga mota suka tafi, Jawad ya yi lakwas, ya zama marar kuzari a dalilin halin da ya ga uwarsa a ciki. Hanya ya dinga faɗin malam, sai yaushe mami za ta zo ta ɗauke ni ne mu koma gidanmu, me yasa kullum sai ta yi yi kuka ko abinci ba ta ci sai inna ta zauna a kusa da ita wai me take yi a nan ɗin kasa buɗe baki yayi ya amsa masa ganin da jawad yayi bai kula shi ba sai kawai yayi shiru dan ya san idan ya dame shi yan sai ya mammake shi a kofar gidan su hajiya ya ajiye shi ya juya karɓar wani sako sukuku hajiya ta ga jawad ya shigo mata ta dinga tambayar menene ya same shi kuma ina ya dade ai ko ya mararece ce mami ce take ta kuka a ina kaga mamin Malam ne ya kai mu tana can wani waje babba har da masallaci tana ta kuka tana ce masa wai ya mayar da mu gidan mu. Jikin Hajiya ne ya mutu ta ayyana cewa idan Muktar bai yi taka tsantsan ba zai je faƙinsa a zuciyar ɗansa. Wace irin zuciya ce da shi haka mai tauri bata sani ba. Kana son mace kana bibiyarta amma ka kasa yafe mata ko dan kai ma hankalinka ya kwanta. Haka da ya zo ta dinga yi masa faɗa akan lalle ya mayar da sa'a amma ya kafe akan ta ci gaba da addu'a a bar wa Allah komai. Ta yi shiru ta fara wasu wasi, ko dai jifan su aka yi ne ko aljana ce ta shige shi tunda dai matsalar ƙin auren a gurinsa take. Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba.